Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi-ɗuminsa daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Sojojin jamhuriyar Nijar na shirin zartar da hukunci ga Bazin Muhammad inda za su kai shi wata kotu ta musamman inda wato kamar yadda jaridar BBC ta wallafa cewar ana shirin yi masa hukuncin kisa ta hanyar harbewa. masu saurare ku gyara zama domin jin wannan rahoto haka zalika a batun wato kamari da harkar ta'addanci ta yi a kasar ta jamhuriyar Nijar za ku je mu ɗauke da rahoton a cikin sa'a inda dai batu mafi ɗaukar hankali shine kan batun can na yanke hukunci a kan bazin muhammad inda a yanzu masu saurare kowa dai yana so ya ga wani hukunci ake shirin yankewa bazin muhammad ɗin. A dangane da wannan batu masu saurare, bari mu sada ku da rahotannin labaran namu ku ji yadda wato abin ke faruwa a dangane da batun shari'ar bazin Muhammad wanda za ku ji batun yanki masa hukuncin. Gashi ku saurara. a Nijar lauyan haɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazum ya shaida a BBC cewa sojoji na shirin yankewa Bazum ɗin hukuncin kisa ta hanyar harbewa. Shugaban sojin Nijar Abdulrahman Chiani ya yi jawabi a gidan talabijin inda ya ce babu wani abu da zai hana ƙasarsa samun cikakken 'yanci. Da yake jawabi a wajen taron cika shekara guda da juyin mulkin da ya bashi damar zama shugaban ƙasar. Ya ce babu wata ƙasa ko ƙungiyar ƙasashen waje da za su faɗi ma Nijar abin da ya kamata ta yi. The lawyer for the ousted president Musa Kulibali has told the BBC that the junta. Wakilin BBC kenan ke ca lauyan hambararren shugaban kasar Musa Kulibali ya shaida wa BBC cewa sojojin na shirin yi wa bazin shari'a a gaban wata kotu ta musamman inda suke shirin yanke masa hukuncin kisa ta hanyar harbewa. Gwamnatin sojin dai bata tabbatar ko musanta wannan zargi ba. To madalla yau ne aka cika shekara ɗaya tun da juyin mulkin da ya kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazum a jamhuriyar Nijar. Sabanin alwashin sojoji shugabannin ƙasar hare-haren 'yan da ƙayar baya ba su ragu ba. 'Yan tawayen da suka bullo a baya-bayan nan sun tarwatsa tun fitar da ɗanyen man fetur. Ƙasashen duniya dai sun ta'alla wadai da tsare hambararren shugaban ƙasar wanda tarayyar Turai ta bayyana a matsayin cin amanar ƙasa. ra'ayoyi sun rabu gida biyu a farkon juyin mulkin inda magoya bayan pnds tarayya suka gudanar da zanga-zanga yayin da masu goyon bayan juyin mulki suka mayar da martani har ya kai ga kone-konen dukiya bayan shekara ɗaya da kwace ikon koya rayuwa ta sauya a nijar muktara da mubawa ya haɗa mana wannan rahoto 26 ga watan Yulin 2023 rana ce da ta hudowa Nijar shin wani lamari mai ɗaure kai da cusa fargaba sojojin tsaron fadar shugaban ƙasa ƙarƙashin janar abdurrahman ciyani sun yi garkuwa da muhammed bazum da uwar gidansa hadiza har yanzu kuma suna ci gaba da tsare su tsoron aukuwar tashin hankali a ƙarshe ya auku a hedikwatar jam'iyyar pnds tarayya inda masu goyon bayan juyin mulki suka kai farmaki tare da kone-konen dukiya fuskokin murna da farin cikin zuwan sojoji sun cika titunan birnin yamai har yanzu kuma da dama a ƙasar na darawa da yin san barka duk talaka Nijar babu wanda zai ce bai ji daɗin wannan juyin mulkin ba saboda abubuwa da yawa sun wakana mutane sun samu albarkacin bakinsu suna waɗi mutane sun samu yin daɗin rayuwa manyan ƙasashen yamma kamar faransa da amurka da jamus da rasha da majalisar ɗinkin duniya da tarayya afirka sun yi allah wadai da matakin tsare bazu muhammad ecowas ta baiwa sojojin juyin mulki wa'adi na su mayar da bazum mulki ko kuma ta tura dakaru kasar ta ƙara da takunkuman kare tattalin arziki da kuma rufe kan iyakokin Nijar. Wannan batu ya yi matuƙar taɓa rayuwar al'ummar ƙasar wadda ta dogara da tashoshin ruwa na makwabtanta kamar Benin da Najeriya wajen shigar da kayayyakin bukatun rayuwa. Najeriya ta ƙara da katse wutar lantarki da rufe asusun ajiyar Nijar. Ƙasar kuma ta mayar da martani ta hanyar hana jiragen sama ratsawa ta sararin samaniyarta bisa fargabar kai mata hari. waɗannan matakai sun haɗu sun durkusar da harkoki tsawon watanni a ƙasar fatattakar dakarun ƙasashen waje kamar na faransa da amurka da kuma sojojin jamus bayan jerin zanga zanga da zaman dirshen na wasu 'yan fafutuka ya yi matuƙar faranta ran al'ummar nijar an samu ci gaba ganin yadda al'ummar kasai suka tashi tsaye suka goya ma waɗannan sojoji baya har yau muka samu incin kanmu daga ƙasar faranshi wanda ta mana mulkin mallaka shekara da shekaru muna ma Allah godiya da Nijar ta samu incin ta gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi sosai kuma an samu ci gaba da dama cikin wannan mulki na sojawa kalli bangaren wajen tsaro bangaren wajen kiwon lafiya bangaren ma'aikata tunda aka yi kudeta ba a taɓa washin biyan su ba sai dai har yanzu akwai sauran wani har yanzu talaka dai bai ji ba daɗin da ya kamata a ce ya gani a ƙasa sai dai kuma rashin tsaro da Nijar ke fama da shi tun a goma sha biyu daga masu ikirarin jihadi a yankin Sahel ya naɗa ruruwa. Hare-hare sun ta'azzara a jihar Tiladiri. A farkon wannan wata ma an fasa gidan yaron kutukale mai matuƙar tsaro, inda bayanai ke cewa gwamman fursunoni sun tsere. Hukumomi sun kakaba dokar hana fitar dare a birnin Tiladiri. Damar 'yancin faɗar albarkacin baki ta yi karanci a ƙasar. 'yan Nijar da dama ne a yanzu ke tsoron kamu ko ɗauri a duk lokacin da suka faɗi ra'ayin da bai yi wa masu mulki daɗi ba. Ni abin da nake gani matsalar mutanen mu mata yanzu ita ce kamar ba ka iya ka hutu ka gaskiya. Ita gaskiya kowane mataki kake in aka hada maka ita ana nihin ka gyara ne mai haɗa maka gaskiya ba ba bane babu ka kaman wanda zai ga gaskiya kuma ya hana ka ganin ta sirar da wata rana baka da ikon gyarawa ka gane guri kaza ka yi kuskure to lokacin wannan da na sanin ta yi ciwo ni dai abu guda ma nake tsoro abun da bai kai bai kawo ba ya sha mana tarmu wani canji kuma da aka gani shine na matsin rayuwa da kuma hawa farashi da yawan mutanen da suka fi karfin wani abu a baya a yanzu ya zo ya fi sa a kasar saboda allah dan ya rana cikin mawuyacin hali matsanancin hali ana cikin takura nan gaba ma mu kokarin da muke da addu'ar da muke allah ubangiji ya kawo sauki kar a faɗa cikin babban matsala wadda ake tunanin ta yunwa abincin da ya kokowa ake a ciyar ba ma ta haya ba ake yanzu da kyal za a samu abin da za a ci abinci tun da shekarar ga ta kare ni wanda sakon shinkawa gidana har yanzu wallahi wanda sakon shinkawa gidana hukumomin Nijar dai a yanzu haka suna kokarin dawo da dangantaka da Benin wadda alakar su ta ƙara tsami a cikin watan Mayu bayan Benin ta hana jamhuriyar Nijar amfani da tashar ruwanta wajen fitar da ɗanyen man fetur lamarin na zuwa ne yayin da wasu 'yan tawaye da suka bulla sai kai harare kan babban bututun man fetur na ƙasar alaka Tintin ta babi tsakanin Nijar da manyan kawayenta na yamma kamar Jamus da Faransa da tarayyar Turai da kuma Amurka. A maimakon haka Nijar yanzu ta mayar da alƙibla ga Rasha da Turkiya da kuma Iran. Wani abin farin ciki da ya samu Nijar a baya-bayan nan shine dala miliyan 71 daga asusun lamuni na duniya don bunƙasa tattalin arzikinta. Wata sanarwa da IMF ya fitar na cewa hasashen bunƙasar tattalin arzikin Nijar ya karu saboda fitar da man fetur da cire mata takunkumai da kuma bunƙasar noma. Sai dai duk da matakan da hukumomi ke ɗauka a ƙasar kamar ƙaddamar da shirin sayar da shinkafa mai sauƙi da rage farashin litar man fetur har yanzu ba su kawo wani sauyin a zo a gani ba ga rayuwar talakan Nijar. Muktar Adambawa BBC Hausa Abuja, Najeriya. Tuma saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahoto kenan daga ƙasar jamhuriyar Nijar. a dangane da batutuwa na tsohon hambararren shugaban ƙasa Bazu muhammad inda kun ji batu a kan wato yanke masa hukunci inda kuka ji cewa kamar yadda jaridar bbc ta wallafa ana shirin yanke masa hukunci ne ta hanyar harbewa batun zancen cin amanar ƙasa da ake zargin wato Bazu muhammad ɗin abubuwa ne waɗanda babu shakka sojin cns suke bayyana cewa ba ma su bayyana irin abubuwan da yake ƙasa ba. Abubuwa ne wanda har yanzu ba su bayyano da dalilan da suke bayyana ba. Duk da dai cewa sojin CNSP din sun bayyana cewa suna da tarin hujjoji akan bazin Muhammad din na bisa cin amanar ƙasa da ya yi. Wanda hakan ce ma ta sanya har yanzu ba su sake shi ba ake gurfanar da shi gaban kotu. wannan batu dai yana bayyana ne yayin da wato sojin cnsp din chani ya cika shekara ɗaya a kan kargar mulki bayan hambar da bazin muhammad a yanzu dai babu shakka masu saurare kamar yadda kuka ji wannan batu na shari'a haka zalika haka zalika masu saurare kamar yadda kuka ji akan batun harkar ta'addanci da ta kamari a ƙasar ta jamhuriyar nijar shi ma abu ne wanda ke ɗaukar hankali wanda babu shakka dai 'yan ta'adda na yin abin da suke son yi wajen tashar da hankali sai dai sojin ƙasar jamhuriyar niger ɗin su ma na bakin aikin su suna iya matuƙar ƙoƙari wajen dakile dukkanin ayyuka na ta'addanci sai dai mu ce Allah subhanahu ta'ala ya ƙara masu ƙwarin gwiwa ya taimaka masu wajen maganin ta'addanci. to an saurare me za ku ce dangane da wannan rahoto mun gode